يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau goma sha biyar ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabu. Allah sai Allah madauki sarki ce mai.

ayoyi ne waɗanda suke bayyana ƙarya da gaskiya suke bayyana halal da haram suke bayani yadda za a gane musulunci sannan a gane me kafirci don a gaurace masa shine bal huwa ayatun bayyana Allah madauke sarki ya yace fi suduril ladina utul ilm kuma shi alqur'ani mai girma wurin da Allah ya tanada domin aje shi da kiyaye shi Shi ne fi sudurin ladina utul ilm a cikin kirazan waɗanda Allah madaukin sarki ya ba su ilimi su wane ne waɗanda Allah ya ba su ilimi su ne mahaddatan alkur'ani mai girma waɗanda suka san ma'anar alkur'ani mai girma wato shi alkur'ani mai girma yana da bambanci da sauran littattafai waɗanda Allah madaukin sarki ya saukar wannan shine dalilin da yasa ba a iya canza shi kun ga sauran littattafai kamar a taura da Allah ya zo magana a kanta sai ya bayani akan cewa wato su yahudawa su ne Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu nauyin lura da a taura da ba ta kariya shi sa ya ce bi zo min kitabin wa kano alaihi wa ala

littafin Allah da wannan malamai suka ce ita a taura malaman yahudawa su aka dora lura da ita wannan ne dalilin da ya sa aka gurbata ta amma shi alqur'ani mai girma Allah sai ce shi da kansa zai lura da shi inna na nazzalna dhikra zallar inna Allah lalle mu mu ne muka saukar da zikiri shine alqur'ani mai girma Allah ya ce wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu a gare shi masu kiyayewa ne masu tsarewa ne shi Allah da kansa ya dauki nauyin tsara alqur'ani mai girma hmm. wannan ne yasa alqur'ani mai girma aka gagara canja shi ta kaka Allah ya dauki nauyin tsara alqur'ani mai girma malamai suka ce sai Allah ya sauƙaƙe alqur'ani mai girma ya zama ana iya haddace shi duk littattafan da Allah ya saukar in da alqur'ani mai girma babu littafin da Allah ya saukake shi ake haddace shi ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله مدوكين سركي شي ولقد حقيقة يسرنا القرآن من سوكك القرآن mai girma للذكر domin ambato wannan saukake alƙur'ani mai girma da Allah madaukin sarki yayi shi yasa ake haddace alƙur'ani mai girma idan kuka lura za ku ga tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya alqur'ani mai girma bayan akwai shi a rubuce a jikin irin takardu su na wancan zamani kamar duwatsu kamar allon kafaɗar dabba wato kamar tanka ta dabino irin wayannan abubuwan da su aka yi ta rubuta alkur'ani mai girma a wancan lokaci to bayan rubuta shi da aka yi an haddace alkur'ani mai girma a cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai da dama waɗanda sun haddace alkur'ani mai girma daga bakara zuwa nasi a wancan lokaci tun daga nan Allah ya ta sauƙaƙewa ana haddacewa yanzu idan kuka ɗauki taura. maluma suna maganar cewa kusan bai wuce mutane guda hudu ne a duniya suka taɓa haddace taura ba duk ba su wuce mutane guda hudu ba mutane guda hudun nan daga da an yadda annabawa ne sai waɗanda wasu na ganin kamar annabawa ne wasu na ganin ba annabawa ba ne kamar irin su uzair wato su ne kadai waɗanda Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe wa suka haɗa a taura wasu malamai suka ce daga cikin dalilin da ya sa uzairu yahudawa suka kira shi dan Allah domin ya karanta musu a taura daga bakar zuwa nasu da ka ya yi musu shifta ta attaura yana tilawa suna rubutawa aka ɗauko kwafin da ya karanta aka rubuta aka ɗauko asalin kwafi na attaura da aka gwada sai aka sun yi iri ɗaya sai mamaki ya kama yahudawa sai ka ce kai wannan duk yadda aka yi dan Allah ne in ba dan Allah ba ya za a iya haddace taura. malamai suka ce shine Allah madaukin sarki ya bada labarin sa a cikin suratul baqara عند الله يتي أو كالذي مر على قرية أو marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه آه. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس نعم وانظر إلى العظام كيف ننشضها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير malamai sun yi sabani akan wane ne Allah madaukin sarki yake bada labarin sa a wannan kisa amma daga cikin maluma ko waɗanda suka tafi akan cewa Uzairu ne Uzairu ya fita daga garinsu zai yi tafiya bisa sabanin malamai akan menene abin da ya fi da shi domin labari ne da alkur'ani mai girma bai zo da shi ba wasu sun ce matarsa ta haihu zai fita ya je nemo abin da zai lura da ita sai biyo ta baitul maqdis sai ya samu garin an rugurguza shi wato garin a rushe ya nusu ya zo ya yi ta'addanci garin an ruguza shi gaba ɗaya to yana da labari cewa garin bayan ruguza shi Allah zai sake tare garin sai ya tsaya yana kallon gari yana mamaki yana cewa an na yuhi hazihi Allahu ba'da mutuwa. wani iko sai Allah ko ta kaka Allah zai rayar da wannan gari bayan mutuwar garin malamai sun ce ba ya faɗa yana inkari ne. ga wayanda suka tafi akan cewa ana magana akan Uzairu ne yana cikin wannan mamaki fa matahu Allahu ata amin nan take sai Allah ya sa mala'ika ya zara ran shi sai gawar shi ta fadi a ƙasa a wannan lokaci da ya fadi kasa Allah ya kyale gawar a kasa Allah bai ta da shi ba sai bayan shekara ɗari Allah ya hana ruwa ya cutar da gawar ya hana ƙasa ta ci naman shi sai da aka yi shekara ɗari daidai sun ma ba sahu sai Allah ya ta da shi kawai sai gashi ya tashi yana rarraba ido a wannan lokaci Ka'ala sai aka ce da shi kam labista tsawon wani lokaci ne ka zauna a nan a lokacin uzairu sai duba ya ga sanda ya baro gida rana ta fito yanzu ga rana ta kusa ta fadi qala labistu yawman sai ce ya Allah anan gurin da ne. shi ya dauka yini dai a wurin bai san shekarar sa 100 a wurin ba da ya duba sai ga rana ai bata karasa faduwa ba idan yace yayi ni a wurin kaman ya kan fito da yawa sai ce au ba ba yau to in ma dai ba nan na ne ba na samu wani sashi na ne a wannan wurin wato yana ganin ba, ba auren yayi ni ba sai aka ce da shi ballabi sabi a ta'ami ba haka labarin yake ba shekarar kadari a nan kana kwanci shekara ɗari sai ya tsaya yana mamaki ya kalli rigarsa ko dauda ba ta yi ba shekarar sa dari sai Allah ya ce ba yanzu za ka yi mamaki ba wanzur ila ba'amika wa sharabika lam sanna. dubi abincinka da abun shanka shi ma mun tsare shi shekara ɗari bai lalace ba ya ɗauko abincinsa ya duba yadda abincin yake bai lalace ba wasu malamai suka ce ‘ya'yan itace ne kusan ‘ya'yan itace sun fi saurin lalacewa hmm, eh. ka ɗauka gwaiba ce ko ayaba yau gutsire ayaban shekara ta ɗari ba ta yi tsami ba abun shan nasa wasu malamai suka ce zobo ne tsumi ne kun san tsumi ya fi ruwa saurin lalacewa amma da ya ɗauka ya sha tsumin shekarar ta ɗari babu abin da ya same shi sai Allah ya ce to wanzur ilahi marika kalli jakinka wani wa alaka ayatan linnasi yanzu kai da kanka ne muke so ka zama aya ga mutane in an ganka an ga aya yana duba jaki ba jaki da ya duba ƙasa ya ga sai kasusuwan jaki jaki ya mutu ya rududdige sai kashin safari sal ya ci dukan ruwa shekara ɗari idan aka ɗauki kashin aka murza da hannu sai ya murje Allah ya ce wanzur ila himarika wa Alaka ayatan linnas sai Allah ya ce wanzur ila al-izami kalli wannan ƙasusuwa na jaki shi zuha, yadda zamu motsar da wayannan ƙasusuwa mu ta da su mu sake hada jakin summa naksuha halahama bayan mu hada ƙwarangwal din jakin sannan mu sake maida masa nama mu lullube shi ya ƙara tashi ya zama jaki a gaban ka Allah yake zamu rayar da jaki practically a gaban ka kana kallo domin ka gane Allah zai iya tada wacce alƙarya nan take sai kura wa ƙasusuwan jaki ido sai ka ce a majigi kawai sai ga wannan kashi ya taso wannan kashi ya taso ya jonu wannan ya taso kashin kafa kashin baya kashin hakarkari kashin wuya kashin kwakwalwa kamin ai haka sai ga skeletal na jaki ya tashi ga jaki kwarangwal ba kayan ciki ba nama ba fata kayan ciki da suna kasa suka dawo kayan ciki suka taso suka shiga tumbi da hanta da saifa da koda da jikar shiga bayan haka nama ya sake tasowa ya lullube jijiyoyi suka shiga fatar jaki ta sake zuwa ta rufe gashin jaki da ya watse ya sake zama gashi kamin ai haka sai ga jaki an tare shi dindin, amma bai da rai a gabansa aka hura wa jaki rai jakin ya harba kafa yayi kuka yayi kara a wannan lokaci a gabansa falan ma ta bayyana lahu yayin da ya ga wannan abu da idonsa Ƙara sai ce a alamu, yanzu kan nafi kowa a duniya sani, an ala kulli shayin kadir, lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. To kaga daga nan gudun tafiya za a ci gaba, ba za a ci gaba sai ya dawo gida. Yanzu ka bar sakwato kai shekara ɗari bayan shekara ɗari ka dawo. Ya za ka samu sakwato? Ta canja. Saboda haka ya zai gane gidansa ba aiki ne. Da ya gane gidan shi. Aka ce kai ne waye ce ni ne Uzairu. Aka ce kai ko zai rabansa da nan shekara ɗari aka je aka taho da ɗansa wanda ya tafi je ya samu kayan sunansa ya tsufa ya zama dattijo ya girmi baban ya girmi wa ya girmi baban wai ba barbare labari labari ne na fulani wai ba barbare ne wai aka zo aka tambaye shi da kai da ɗanka arewa ya girmi wani sai sai wace irin tambaya ce ake ni na shi ari sannan ya zo ana tambaya na ni da ari waye girbe wani? sai ce ari da na girbe ari sai aka ce to dama maganar mutuwa ne ana so a gane kai da shi waye girbe wani sai mutuwa ta dauke shi yayi shiru ya ce to gaskiya in dan dana ari kan dana ne amma fa ita ma ari ta dade sosai <laughs> to kaga wannan da za a bashi da zai ce ari ta girbe shi haka ne so hmm. a wata kila da yana da ya hujja domin ga ɗan da ya nemi fi babansa shekaru saboda shi shekarun gaba ɗaya yi su a kwance to ya za su gamsu su tabbatar da shi ne uzairu sai suka ce to muna da labarin uzairu ya haddace a taura muna so ka rubuta mana a taura ya ce to shi kenan shehun malami bai bawu ya ce fa'amlaha alaihi sai ya musu dictation na a taura ya musu imla'i yana karantawa su suna ne suna rubutawa tun farkon a taura har ƙarshe da aka ɗauko original copy na ataura da aka gwada sai aka ga daidai babu inda ya bata ya haddace ataura ya kawo ta yadda take suka kalle suka ce kai mutum ya haddace ataura kai wannan ba mutum bane kai dan Allah ne to daga nan ne yahud uzair ibn allah qalat nasara al-masih ibn allah na'am dhalika bi Yuƙa shi ƴunar ƙolin zai na Sun shiga matsala. Allah, an na ya ce, wakana fin Yahudu uzairu dan Allah Yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne. Wakana fin nasara masu yi kuma suka ce, Allah bai yi sa Allah ne. To amma mu al'ummar mu. sai Allah ya sauƙaƙe Qur'ani ya zama ana haddacewa ana me haddacewa shaida da yanzu ga da yanzu da kusa da ni ya haddace Al-Qur'ani mai girma daga bakara zuwa ina zuwa nasi kuma suna nan da yawa Allah ya sauƙaƙe cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza sun haddace mata sun haddace yara sun haddace manya sun haddace Allah ka ƙara mana mahaddatan Al-Qur'ani a cikin mu hadda Al-Qur'ani babbar daraja ce babbar daraja ce a wajen Allah madaukakin sarki madatan alqur'ani mai girma manyan mutane ne masu daraja a wajen Allah me yasa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daraja ta madatan alqur'ani a wurare da yawa daga cike yake cewa yuta bi qari alqur'ani yawmal qiyama wa yuqalu lahu iqra wa warattil kama kunta turatil fid dunya za a zo da mahadacin alqur'ani ranar tashin alqiyama sai a ce masa ka karanta ayoyin da ka adace na qur'ani du'a da ka karanta za ta zama matakala sai ka hau in ka karanta aya ta gaba sai ta ƙara zama matakala sai ka hau kai ta yin tilawa kamar yadda kake tilawa a duniya Allah ya ce ƙarshen matsayinka a aljanna shine aya ta ƙarshe da ka adace. saboda haka darajojin aljanna yawan ayoyin Qur'ani ne idan ka haddace izo biyar sai kai ta karantawa kana hawa sama idan ka zo izo biyar sai ka taka burki a wurin wanda ya haddace izo goma in ya zo sai ya wuce wanda ya haddace izo ashirin sai ya wuce talatin arba'in wanda ya haddace alkur'ani mai girma sai dai a kamo shi amma ba a wuce shi sai dai a yi me sai dai a kamo shi ba a wuce shi a ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi ku yawaita karatun alqur'ani mai girma qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama ya ceci mai karanta shi idan kana karanta alqur'ani mai girma akwai wanda a nan duniya ya dan samu matsaloli Ya yi yi laifuffuka mala'iku sun kamo shi an dan fara bashi kashi sai alqur'ani ya ce ya Allah wannan bawa naka na hana shi bacci da daddare kullun ni yake karantawa na hana shi zama lafiya da rana kullun ni yake karantawa saboda kada tilawar ta zube saboda kada a rasa masu haddace littafin ka ya Allah qur'ani ya zama ba a samu inda suka haddace shi ba ya Allah ina roƙonka ka bani cetonsa sai Allah ya ce qur'ani na baka cetonsa je ka cece shi ka kai shi aljanna mala'iku sun sha cimo shi sai qur'ani ya zo ya ce kai ku sake shi a ce kai kuma kai ne waye ce ni ne qur'ani ah daga ina ya ce Allah ne ya bani not ku bani shi in tafi da shi aljanna mala'iku sun ce lalle ka karbo not mai karfi wato yana da muhimmanci kwarai da gaske matasa karfi wasa da haddan alqur'ani da haddan alqur'ani mai girma Allah ka sa mu dace malamai suka ce wa inna kitaballahi awsaqu shafi'in wa agana gana'in wahiban mutafaddila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar babban shehu malami mala Abubakar Jibril Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka shine wanda ya zirci wannan majalisi namu Allah ka saka masa da alkhairi saboda haka matasa ku dage da hadda ta alqur'ani mai girma idan kuka kalli rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun dauki hadda alqur'ani mai girma da muhimmanci sai ka ji an ce an je yaki an kashe mahaddatan alqur'ani 70 tawaga kawai ta je yaki a cikin su an samu cikin wayanda aka kashe ana ganin mahaddatan qur'ani sun kai mutum 70 wannan zai iya nuna maka irin yawan mahaddatan alqur'ani da ake da shi a cikin tawaga hmm. ƴaƴan sahabbai ba su yi wasa da hadda alkur'ani mai girma ba abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara goma ko yana da shekara goma sha ɗaya Shi ne sabani da malamai suka yi domin abdullahi dan abbas yana cewa matu fiye rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta jama'atu tanzila annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da na haddace alkur'ani mai girma an yi sabani annabi ya rasu abdullahi dan abbas yana da shekara goma ne ko yana da shekara goma sha ɗaya wannan ya nuna da ya samu qur'anin a ajaizo sittin da ba zai kai shekara goma ba zai haddace alqur'ani mai girma a cikin mata akwai ummu darda tana cikin mata da suka haddace alqur'ani mai girma tun tana yarinya karama a cikin magabata akwai waɗanda suka haddace alqur'ani mai girma suna da shekara takwas a duniya irin su imamu na shafi'i ya haddace Qur'ani mai girma yana da shekara takwas irin su Hafizul Iraki ya haddace Alqur'ani mai girma yana da shekara takwas akwai wayanda suka haddace suna da shekara bakwai irin su irin su Ahmadu bin Hanbal ya haddace Alqur'ani mai girma yana da shekara bakwai daga nan ya ci gaba da hadda hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai ban duniya ba sai da ya haddace hadisan Annabi hadisi dubu ɗari bakwai wannan shine abin da Imam Suyudi ya faɗa a cikin Tadribul Rawi sai da ya haddace hadisan annabi hadisi dubu ɗari bakwai wasu maluma suna ganin ya haddace hadisi miliyan ɗaya kamin ya bar duniya kaya cikin yayan magabata akwai waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma suna da shekara biyar a duniya shekara nawa shekara biyar a duniya suka haddace alƙur'ani mai girma kaman wa kaman ibnu lubban ibnu lubban alhafizul ya haddace alƙur'ani mai girma yana da shekara biyar a duniya ɗanka ya haddace alkur'ani mai girma daraja ce babba shi yasa shehu malam mishadibi yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at wal hula yace fa ma zannukum bin najl inda jazaihi ulaika ahlullahi was safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuka, kulahum biha jaa al qur'an mufassila yace fa ya ayyuhal qari ya kai makarancin alqur'ani mai girma bihi mutamassikan wanda ka rike alqur'ani mai girma gangan kana aiki da shi sai yake cewa wato hani'an mari'an walidaka alaihima wato albishirinka ka ce goro ga karramawa da Allah zai wa iyayenka a ranar tashin alkiyama za a zo da mahaifan mahaddacin alqur'ani babansa da mahaifiyarsa a filin alkiyama Allah ya sa a kawo alkyabba ta haske a sa musu da za a kawo ta duniya za ta dishi hasken rana za a kawo kambe na zinari a dora musu aka iyayen mahaddacin alqur'ani mai girma a filin alkiyama kamin a kai su aljanna a ba fa su suka yi haddar ba ko su suka yi haddar waye ya haddar ɗansu albarkacin kaza a ƙadangaru guda biyu suka sha me suka sha ruwan kasko to idan wannan an karrama iyaye mahaddacin alqur'ani mai girma to shi mahaddacin alqur'ani me ya sakamakon sa a wajen Allah sai sa shehu malami shadi bai ce fa ma zannukum bin najl inda jazaihi shi yaron da ya haddace qur'ani to menene sakamakon sa a wajen Allah wato yayi sheka ka gane darajar mahaddacin alqur'ani mai girma mahaddacin alqur'ani mai girma sune mahaddacin qur'ani mai girma su ne ahalin ubangiji a ranar tashin alkiyama Allahumma ja'alna minhum matasa kar ku dauka ba za ku iya haddace ƙur'ani ba za ku iya haddacewa za ku iya ne za ku iya haddacewa da kullum za ka rinka haddace aya daya kullum ka haddace aya daya ka bari sai gobe ka ƙara daya ka bari sai gobe ana sa ran za ka haddace alƙur'ani mai girma kafin ka gama rayuwarka da aya da daya da aya nawa aya da daya akwai wani alaran ma da aka taba yi a Kano da kun gaisa da shi sai tambaye ka yace kai ma ka haddace Qur'ani in ga cewa baka haddace bai ce mun mm, kyale ka kai kusa dalilin da yasa yake faɗin wannan babansa alaramma ne shi kuma sai ya zama takadari ya zama wowo dan malam kaki halin malam kashin birbiri da faduwa da nadewa ya kama shigantaka a cikin birni da abin ya damu mahaifin sai mahaifin ya dauke shi sai ya kai shi wajen wani ma abokin shi a Borno yace wannan da wadan na uban su in ƙara ganin shi sai ya haddace Qur'ani abokin nasa ya ce ba matsala ƴaƴan talakawa ma mun sa sun haddace balle ƴaƴan mu sai aka samu ɗaki wanda akwai banɗaki a cikin ɗakin aka tona rami aka sa gwafa aka sa kwankire aka kafe ta aka samu sarka aka ɗaure shi aka mai ɗaurin talala aka ɗaure a jiki in zai zagaya ban daki akwai ruwa da banɗaki zagaya ya hara. a dakin za a kawo masa abinci aka kawo masa allo aka ce ba za a kwance shi ya fito waje ba sai ya haddace Qur'ani ya dauka da wasa ne yayi yajin cin aikin abinci yayi yajin aikin cin abinci yayi kuka yayi mori yayi rigima karshe dai da ya gane ta ba haushe ba sarki sai Allah ya ce a kawo allo dan nema dole ya fara karatu yayi farfaru yayi babbaku yayi wankan tarwada yayi kora yayi jajaye ba a kwance shi ba sai da ya haddace alqur'ani izo ce sai da aka zo da alaramomi gangaren gangaren irin wayannan aka zaunar da shi aka ce ya zubo tilawa ya zubo tilawa ya kamo daga bakara tiryan tiryan kaman sabon mashin su zuciya kan kwalta sai da ya dire aka ce alhamdulillah yaro ya samu yaro ya samu a lokacin aka kwance shi ya fito waje rana ta hanka kansa karo na farko tun da ya shiga ɗaki ya yi miƙa ya taba kafarsa har ta yi tabo inda aka daure shi to daga nan aka dawo da shi da ka zo kun gaisa sai ce kai ma rahma ne in ka ce a ya ce billahi ni zikiya ne kafe gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ya faɗa ba shi da ba a kyale shi ba ya haddace alƙur'ani ko bai haddace ba saboda haka abu ne da zai yi matasa ku dage ku yi ta haddar Alƙur'ani mai girma Allah ya sa wa karatun ku albarka Allah ya ba ku iya ikon haddace alqur'ani mai girma shi yasa Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wato kenan alladina utul ilm sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna hadda qur'ani da sanin ma'anar qur'ani mai girma ne Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗi syllabus na makarantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun aya goma goma yake dora mana idan ya dora mana aya goma ba zai kara mana ba sai mun haddace aya goman mun san ma'anarta mun gane ilimin da ke ciki mun fara aiki da su sannan sai mu dawo a kara dora mana wasu aya guda goma saboda haka sai ya zama sahabai sun haddace alqur'ani tare da sanin ma'anonin alqur'ani mai girma shi yasa sai na Umar dan Khattab yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya haddace suratul bakara to muna masa kallon babban malami domin ba sura kadai ya haddace ba ya haddace ta tare da sanin me tare da sanin ma'anoni da ilimin muka da suke ciki a Najeriya matsalar da muka samu a baya shine mahaddatan alqur'ani mai girma ba su damu da sanin ma'ana alqur'ani mai girman ba amma yanzu alhamdulillah an samu ci gaba duk inda ka zagaya za ga mahaddatan alqur'ani mai girma kuma ɗaliban ilimi ne suna karatu suna sanin ma'anonin alkur'ani mai girma suna karanta littattafan musulunci amma da an samu matsala rashin sanin ma'ana alkur'ani mai girman sai yasa ga ya sun haddace alkur'ani amma suna wasa da shi sai ka samu gardawa a da an hadu. ana wasa da qur'ani ana kalubalanka sura mai kukan kura alheku kalubalanka sura mai kukan zabo ha idan sama'un shakkat kalubalenka sura mai kukan zakara idan shamsu kuwirat kalubalenka aya mai zudda ruwan butan malam iza tutule ta zo wannan wasa ne da alkur'ani mai girma amma me ya kawo a da ake wasa da alkur'ani saboda suna karanta alkur'ani qur'anin bai zama fi sudurul ladina utul ilm ba bai zama yana cikin kirazan malamai waɗanda suka samu ilimi na addini ba amma yanzu alhamdulillah an samu ci gaba mahadatan alkur'ani duk inda ka je zaka samu kuma malamai ne suna kokarin su san abin da addini yake karantarwa Allah ka ƙara wa mahadatan alqur'ani mai girma daraja ka ƙara wa rayuwarsu albarka wasu malamai suka ce bal huwa ayatun bayyinatun suka ce ba qur'ani ake magana akan sa ba ana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ayoyi ne bayyanannu mutum ya kalli manzan Allah ya kalli rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an kawo masa wata aya zai gane cewa wannan annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi ba ya fi kowa hakuri a duniya ya fi kowa jaruntaka a duniya ya fi kowa fara'a a duniya ya fi kowa iya murmushi a duniya ya fi kowa tausayi a duniya ya fi kowa kyauta a duniya ya fi kowa yafiya a duniya ya fi kowa alheri a duniya duk wani abu da ka sani shi Allah ya hada masa gaba daya hmm. idan kana son jarumi yafi kowa jaruntaka in kana son mai kyauta yafi iska bazara kyauta in kana son mai hakuri yafi kowa hakuri in kana son mai yafiya yafi kowa yafiya duk wata siffa ta mutumin kirki da ake nema a duniya duka Allah ya hada masa in kyakkyawa kake so Anas dan Malik yace in annabi ya murmushi sai ka dauka wata aka bantaro daga daga sararin samaniya saboda yadda fuskar ta take haske hmm. wasu malamai suka ce ai bal huwa ayatun bayyinat ana magana ne akan annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam wai suka ce abinda ake nufi annabin ne ba wai shi annabin ne ayoyin bayyananu ba a bal huwa zu ayatin bayyana shi annabin wato ma'abucin ayoyi bayyananu ne ya zo da ayoyi bayyananu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna wa duniya irin ayoyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar ta hanyar mu'jiza da Allah madaukin sarki ya bashi hmm. shehu malami Dr. Murad ya tara hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi ne ya sa masa mu'jizatul rasul mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara mu'jiza guda dubu mu'jiza nawa mu'jiza guda dubu da Allah ya bayyana a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Anas dan Malik ce mun zo za mu yi alwala ba ruwa da kira ka samo annabi ruwa cikin ɗan kwano Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannunsa a cikin kwanan Anas dan ya ce wallahi ina kallon ruwa yana bulbulwa tsakanin yatsun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dan ruwa da ke cikin kwano da Annabi ya sa hannunsa ruwa rinka bulbula daga yatsunsa sai da ya ishi wajen mutane tamanin alwala mutum wajen tamanin suka yi alwala da ruwan wannan aya ce ko ba aya ba ce? ta ma ta ayar Annabi Musa Annabi Musa ya bulbular da ruwa daga dutse hmm. ruwa ya fito daga dutse ne abin mamaki ko ruwa ya fito daga yatsan mutum Yau dutse dama ai ruwa yana fitowa daga ciki sun makasar qulubukum min ba ba'di zalika fa hiya kal hijarati makasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar yawa wa inna منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله مدركين سركي إن من الهجارة للي رجدوا لما يتفجر منه الأنهار akwai dutsen da ke kyakkecewa ruwa ya rinka fita daga jikin dutsen wa inna minha Allah ya ce daga cikin duwatsu bayan wanda marmarar ruwa ke bulbulowa lama ya shakaku akwai dutsen da ke tsatsagewa fa yakhruju minhu alma ruwa ya rinka fitowa daga inda wato ya tsatsage kenan qur'ani ya ba mu tabbacin dama it is normal it is natural dutse ruwa ya rinka fita daga cikin dutse amma ruwa ya fita daga jikin yatsa mutum is very abnormal abu ne bako saboda haka mu'jizar annabi mu tafi mu'jizar annabi Musa yana daga mu'jizojinsa hadisin bara ibn azib yace sanda muka je hudaybiya mun nemi ruwa mai alwala mun rasa muka samu wata rijiya ba ruwa a rijiyar annabi ya ce mu shiga ko zamu iya samun ruwa a ciki muka shiga da kar muka kalato ruwa a jikin guga yace dan wannan ruwa da muka kalato a cikin guga aka jawo aka fiddo da shi manzon Allah ya kurkure ruwan a bakin sa ya addu'a ya mai da ruwan a ciki yace a juye ruwan a cikin rijiya yace ana juya ruwan a cikin rijiya bara ibnu azib yace sai da muka rinka rige rigen fitowa daga rijiyar saboda ko ina rijiyar ta kece da ruwa yace karshe sai da muka sha ruwan muka yi wanka muka ba dabbobin mu suka sha muka wanke dabbobin mu aka ce ku nawa yace mu 1400 karshe rijiyar sai da ta koma kogi mu'jizarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga wani balarabin ƙauye sai annabi ya kira balarabin ƙauyen da balarabe ya zo sai annabi ya ce masa hal adulluka ala khair in nuna maka alkhairi balarabe ya ce me alkhairi annabi ya ce an tasha da Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah ni ko manzon Allah ne sai ya ce masa kana da shaida annabi ya ce ina da shi waye shaidar ka sai nuna masa wata bishiya ya ce wacce bishiyar ita ce shaidata? ta ya ce a bishiya za ta yi magana ya ce a kai dai ka yadda bishiyar ta mana shaida balarabe ya ce na yadda annabi ya ce to karka ce su dabaro a kai je ka kira ta da kanka ya je kirawa bishiya balarabe ya zo ya kura bishiya ido ya ga mata magana ya zama mahaukaci aka ce ka kira ta ya ce ke bishiya ga wani can ya ce shi annabin Allah ne wai ki zo yana kiranki yana faɗin wannan magana sai bishiyar ta girgiza sai ta zaro sauyoyinta daga cikin ƙasa sai ta wo u-turn sai ta tinkari annabi tana fasa ƙasa Abdullahi da Umar yace fa aqbalati shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kiddun arba kaddan tana keta ƙasa ketawa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya annabi yace ke bishiya waye abin bautawa da gaskiya bishiya ta bude baki ta magana tace Allah annabi yace ni waye tace kai manzon Allah ne sai da ya maimaita sa uku annabi yace koma bishiya inda kika fito bishiya ta sake yin u-turn left right left annabi ya kalli balarabe ya ce yaya ka yadda ya ce ai ba ni kare ba bari in je tattaro iyalaina in ba za su musulunta ba mu ja layi ne in dawo in sun musulunta in tattaro su gaba daya kenan annabi ya nuna ayoyi da yawa ko bai nuna ayoyi da yawa hmm. ya nuna ayoyi da yawa shine balhuwa ayatun bayyinatun to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aya to me yasa aka ce fi suduril ladina utul ilm a cikin zukatan wayanda Allah ya ba su ilimi aka ce to anan kuma allazina utul ilm sune malaman yahudawa waɗanda suka karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa a cikin littafansu su malaman yahudawa sun san annabi annabin Allah ne Abdullahi ibn Salam yace ina ganin annabi da gane annabin Allah ne kamar yadda zan gane ɗana na ciki na ko fiye da ɗana na ciki na saboda siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi bayan ya gama shan wahala da Allah ya kawo ƙarshen wahalar ya dawo Madina yana neman ina wannan annabi ƙarshe zai bulla yana kan bishiyar dibino sai ya ji ana cewa annabin nan da ya bayyana ya wa hijira daga Makka zai dawo Madina saboda ɗauki da murna bai san san da ya kubuto daga kan bishiyar dibinon ba washe gari bayan annabi ya sauka ya dan harhaɗa wasu abubuwa ya je ya kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kai masa yace hazihi sadaqatul laka ya rasulullah wannan sadaka ce na kawo maka manzo Allah ya karba ya mar addu'a yace Allah ya saka da alkhairi ya mika wa sahabbai yace ga ya raba ba zan ci ba kuma kana shigar ita cikin gidana saboda annabi da iyalan gidansa ba sa cin me ba sa cin sadaka mu ne yanzu zaka je mutum ya ce sharu ne shi jikan manzo amma da ka ce ga dubu hamsin sadaka yace ma sha Allah sha Allah kai sharu kai sharu ya aka yi sharuji kamar zai mulku shi abuwa. da sharu na shugaba Salman al-Farisi ce na ga aya daya washe gari sai ya ƙara zuwa ya samu wani abu ya kawo yace hazihi hadiyatun laka ya rasulullah kyauta na kawo maka manzo Allah yace masha Allah ya diba wa sahabbai saura yace ku shiga mun da shi cikin gida Salman al-Farisi shi dama mun karanta wato annabin yana cin kyauta sadaka ce baya ci saura abu na uku shine hatimin annabtaka da ke bayan manzon Allah sallallahu ya za a iya ganshi kullum sai ya zo sai ta zagayawa a bayan manzon Allah in annabi yana dan gyara mayafi sai ya rinka lekawa yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya ce ya farisi a turidu an tara kataman nubuwa kana so kaga hatimin annabtaka ne sai annabi ya cire rigarsa sai duka ya ce to duba ka gani da kanka yana duba sai ga wannan hatimi a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take ya fadi ya rungume manzon Allah yana kuka yana fada wa manzon Allah irin wahalar da ya sha har zuwa lokacin da ya samu kansa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka samu mai gidanka ya yadda ya fansan mana da kai ka samu yanci daga bautawa Allah aka je aka fada wa mai gidan mai gidan ya ce sharadi sai idan zai dasa masa dibino ya faɗi wani adadin dibino mai yawa kamar ka ce sai ya dasa mun bishiyar dibino ɗari gaba ɗayansu sun tashi kamin ya fanshi kansa ya zai iya da sabishe dibino dari duka da tashi dibino da ke da wahala samawa bazan Allah ya ce sahabbai ku taimaka masa a wo karo karo aka wo karo karo aka hada annabi yace mu je gonar da kaina aka je gona sai a tona rami annabi ya ku miko da hannu na zan dasa in aka miko annabi sai ya dasa ya ce mu wuce na gaba haka sai da ya dasa su gaba daya aka yi ruwan sama da aka zo aka samu gaba daya dibino babu wanda bai kama ba ko dai bai kaba ba kenan malaman yahudawa a cikin zuciyarsu sun san waye sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne shine bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina babu wanda ke jayayya da ayoyin inji Allah illa zalimuna sai mutane azzalumai azzalumi ne kadai zai gagara gane cewa alqur'ani aya ne ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا سيغا كافرين شوى لولا أنزل عليه آيات من ربي me hana shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sauka masa ayoyi daga ubangijinsa a bashi wata sanda irin ta annabi Musa ko ya rinka sa hannunsa a haba ta yana yin haske ko mu gan shi da wata ita irin ta annabi Salih laula unzila alaihi ayatun min rabbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya faɗa masa ansa da zai ba Allah ya ce ka ce da su innamal ayatu indallah ba ni ke kawo aya ba su ayoyi daga wajen Allah ne in Allah ya ga dama sai ya kawo in bai ga dama ba sai ya ki kawo su ma wadancan da aka kawo musu ba su imani ba ayar fitina ta zame musu wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne mai wa'azi ne mai bayyana muku sakon Allah iya abin da nazo ne kenan sai Allah ya ce mai a gaba Allah rama awalan yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله مدوكين سركي yace su waɗannan masu neman aya <clears throat> awalam yakfihim ashe bai ishe su ba in dai aya ake nema ga aya nan karara anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim mun saukan maka da littafi ana karanta musu wannan alqur'anin bai sai zama aya ba ka taba ganin littafi irin alqur'ani mai girma uslubin sa yanayinsa tarakib din shi ilimin mukan da ya zo da shi ƙurani ana karanta shi ba dole ka yi aya ce daga wajen Allah madaukin sarki ba yadda aka jera ayoyin su ba zube ba su ba waka ba in Allah ya ga dama sai su ringa karewa da harafi da daya da daya wani wata surar in kana daukuwa sai ga da nunun da nunun take karewa kamar rahama, dan karanta mana kan Allah rahman bismillahir rahmanir rahim yawa الرحمن علم القرآن نعم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضعها ووضع الميزان داود مدنيك ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام يا تكي فيها فاكهة والنخل ذات الأكوان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان yanzu a duniya ka taba ji wani lissafi irin wannan ka taba ji in Allah ya ga dama herin ka karewa da rawun rawun sai ki tarabata sa'atu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa qamar aha وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم يوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر wannan da ar ar in ya ga dama da ha ha wa shamsi wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha السماء وما بناها يوا والأرض وما طحاها أها ونفس وما سواها نعم فألهمها فجورها وتقواها يوا قد أفلح من زكاها يوا وقد خاب من دساها wani wurin ya ga dama sai rinka karewa da sinun sinun kula a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al yanzu kun taba jin littafi irin wannan ya ba da labarurukan abubuwan da za su zo nan gaba ya ba da labarurukan abubuwan da suka wuce hmm. ya magana kan ilimin likitanci ya magana sararin samaniya ya magana kan duwatsu ya magana kan ƙasa ya magana kan duniyar aljanu ya magana kan duniyar mutane hmm. ya magana duniyar dabbobi ya magana duniyar tsuntsaye yayi magana duniyar mala'iku yayi magana duniyar kabari yayi magana kiyama ya ambaci wuta ya ambaci aljanna babu wani ilimi da aka samu a duniya da babu shi a ciki duk ilimin da ka sani akwai shi a ina alqur'ani mai girma komi da ka sani ba abin da zaka nema alqur'ani babu ma ta wanda ya taba samu wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ce Qur'ani komai akwai a ciki sahabin yace kwarai yace ka faɗa mana Qur'ani inda Allah ya bayani yadda ake waina <laughs> yadda ake me ya amar bayani ya ake waina a Qur'ani waina ya ake yi yace a ba mu tsala Qur'ani yayi bayani yace ina yi bayani yace <laughs> فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله أكبر yace ba yadda ake waina kake so ba Ya yace kwarai ce ƙur'ani ya faɗa. Ya ce idan ya fada ce to da ka ta tukunna kamin ka gazgata ƙur'ani ko kare ta shi a nemo wacce take waina aka je aka samu wata mata ƙwararriya a wajen waina ta zo ce ke yi mana bayani ya ake waina ta ce za a samu gero za a niƙa ko alkama za a yi kullu za a yi waye za a samu tanda za a rinka zubawa ana sai bayanin process na waina from A to Z da aka gama sai yace ce to kaje da ake waina ya ce a wannan ai mai waina ka tambaya ta bayani qur'ani nake so shi zai faɗi ya ake yi sai ta yanzu ba qur'ani ne ya faɗa shi yace, Fasalu, wa halal zikiri in kuntum la ta'lamuna qur'ani ya ce in ba ku san abu ba ku nemo wanda ya sani ku tambaye shi ya ce ban san yadda ake waina ba na nemo ƙwararriya a waina ta yi bayani kaga ƙur'ani ne bayani Allahu akbar Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan Alƙur'ani mai girma la rahamatan akwai rahama daga wajen Allah Allah mun gode maka da ka bamu wannan rahama wa zikira Allah ya ce akwai wa'azi Allah ka ba mu ikon aiki da wa'azin alkur'ani mai girma amma ga su alaran ma inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Allah madaukin sarki yace li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suka kasance masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minin yanzu nan babban shehu malami babanmu a wajen karantarwa da da'awa da kira zuwa ga Allah wanda ya dade ana dauki ba dade a Sokoto wajen karantar da sunna aka yi gwagwarmaya da yan bidiya tun ana ce musu yara kanana har yanzu sun fi karfin a ce musu yara kanana dan ko mutum ya isa gashi ni ga mai doki Mala Abubakar Jibril limamin farfaru Allah ka kara wa rayuwarsa albarka Allah ka kara masa tsayuwa akan sunna Allah ka kara wa sa albarka ya ziyarci wannan majalisi namu muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi taimakon marayu da aka nema ya zuwa yau sha takwas ga watan Ramadan 1435 kwamitin marayu ya samu gudunmawa ta tufafin marayu daga atamfa zuwa shaddodi zuwa kaya na maraya an samu set dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da uku wannan turamen atamfa da turame na shaddodi ne kuɗi bayan wayannan kayayyakin an samu kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da tamanin da biyu. Allah ya saka wa bayin Allah da suka taimaka da alkhairi. Kwamitin marayu muna faɗakar da su Ramadan fa ya fara tafiya. A gaggauta ɗaukan matakin ya sako zai fara isa wajen marayu. Kada maraya ga yadi ya samu ga kuɗin ɗinki amma kuma ya rasa tela da zai kammala masa kamin ranar sallah. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. taimakon da aka samu na marayu a yau bashir gwaranyo kashiya ya ba da gudunmuwa ta hannun kai ku ce Allahu akbar shekaran jiya ne ko wai jiya ne aka samu wani eme kayan musulunta daga eme kayan koma ibrahim to yau ma wani ya karbi kalmar shahada wani bawan Allah yanzu nan ya musulunta ya karbi kalmar shahada da sunansa Steven da sunansa me Steven aka ce wani suna kake so a sa maka yace to a dai ta gaba ɗaya mai gida Muhammad saboda aka yanzu from Steven to Muhammad Allah ya sa wa musulunci sa albarka Allah ya sa ya zauna tare da Annabi Muhammadu a jiyar ya aljanna na'am Bashir Gwaranyo kashiya ya ba da gudunmuwa ta hannun ɗan agaji ɗan ila ta kuɗi kashi naira dubu hamsin wa kwamitin marayu wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar wata baiwar Allah daga Mabera ta ba da naira dubu uku honorable zakari shinaka ya kawo gudunmuwa ta naira dubu goma duka a yau wani bawan Allah salihu umar ya ba da gudunmuwa shi mata naira dubu goma kwamitin marayu Allah duka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah Allah ka mata albarka ta ba da gudunmuwa kwamitin marayu ta naira dubu biyar Allah ka sa ta haifi alaramma wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwa ta naira dubu biyu fi sabilillahi Allah ka mata albarka ka sawa yayanta albarka na'am magana katin manara kwamitin manara sun ce matasa fa so an sa kira da aka yi kai ku ce Allahu akbar matasa sun ansa me sun ansa kira duk wanda bai rijista na manara ba wal fawru da gaggautawa fararu farilla ne ya gaggauta ya rijista ta manara wayanda suka fara bada donation na manara su ci gaba da badawa za mu samu lokaci mu kare muku bayani kan aikace-aikacen manara da manufofinta Allah ta'ala ya samu dace in Allah ya da manara sai musulunci ya samu gata a Najeriya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah